alaikum. Zan fa lafiya kalau alhamdulillah ya kanke na ji mawari ka eh shigowa ne bikin ya fita bane ai ya fita tun ɗazu ya ji ma fita ai ban san ya fita ba ta yi ai ni ma ban yi dama na ji ya fita Baba da ma zuwa ne na same shi don ne magana saboda irin abubuwan da yake mun bana jin daɗi. sai ya ta gurina kuma ya ringa cewa ni ba matar shi bace to ai kin gane ta kama ne fa ba wai abu za a ce ga shi ne dalilin wannan amma dai kawai ko menene ne ya sha yaran baki kin ga yana bari na bari kin yi san halinsa da yawa kin san abubuwan da baya so ki guje su duk wanda yake so ki rika masa shi da shi zaman lafiyar ku ka ki damu Ni insha Allah duk abin da yake so ai dole na yi shi. Ko da ku zan haukace. Aha, me kawo zancen ma wannan ai ma bata taso ba. A in dai kike wannan kawai. shi mun lafiya da ma neman sa yake kuma in dai an yi da lafiya ba mu ne faru. Kiyaye kawai. Ni za bari na bari. Wallahi babu ko. In dai ce baya so na to zan mutu. A'a, ai bata ma taso ba shi ya faɗa yake ya ce ba san ki. Ko ki ya faɗa ka, barke wasa yake miki. Ki gane mana. Ai ba haka. Eh, ki daure. to shi mm. bari in share eh, kuma ne je ma kin kin da fa ba ba ko ma na ba kin share ba ba ba ba ki share ko Allah kin ba eh, ai na man ba sai Lau ka fito eh? Ke, wannan kawar taki, yau kisan ya faru tura? yari Yarinya ina kawai matsiji ina sha make shi. Ina zuwa na sami falo na tsaya idan ta shiga ɗakinsa har ta fito kuwar ki ma ɗalifinsa. Wai ɗaki a cikin ɗakinsa ta shiga ga muke. Dan me zai ba kofa a buɗe. To amma dai kuma dai kuma dai ya ne dai shigarta da hatsari wallahi sai dai ta fito kan ransa. in ba da ba ya tausasa wata fa ba ta shan ra'ayi ba ba ba ne ba baba ina iya kokari na akan matsalar nan to amma in na riga na fahimci cewa ba a daidai take ba ni ma tsoron mata magana nake saboda ban san irin hukuncin da za ta yi ba ni ba ma na takalata da magana idan tana neman magana da ni zaka ga ita ta kirkira to sai in biye ta mai amma kai tsaye in je in tunkare ta bare in tana cikin halin matsalar nan tsoro nake ji yanzu fa kaga baba kai kace haɗakin ta shiga kaga jikin yau ya tashi ke? to in na je kuma na tunkare ta baba aka zo aka samu matsala fa to amma da kullu halin ke ya ce mace irin ta saboda ka ke sa duk inda wani ake ba wai sai ki fito ki nuna mata abu kuru ko ki kulle ta ba hikima da dabara irin da ta ta mata duk zaki ko da wani zaki zaki yi da ko abu kala ki mata yan dabaru ki rika batta tana abu amma an ba haka ba wala wannan ni ma san me da fara ana abu yayi yawa dama ni ma baba da na yi tunanin haka din mm. idan zan fita in dinga rufe ta ta baya in na da in bude to kuma sai naga in ina yawan yi za ta gane kada ta ga muna yawan kange ta ita kuma ba a gidan zu take ba gaskiya ne to yanzu abin da za a yi jiki ta sauko ai da ma ban bari da ma ta zama a dakin ba ta sauko da ma kasa yanzu ke ke same ta ki iya kokarin ki da mun ki ki daure ki Allah ki taimaka Baba yanzu ɗakin ya abin ta shiga da kanta? Eh, jiki same ta. Ai ta sako. Ba ga jiki same ta. Thank you. Daga ƙasa nake an ce min kin hauro sama kin shiga ɗakin ya hali. Kina ta wasu abubuwa. Na je ɗakin mu, na je baya, na je korido, ba inda ban je ba a cikin gidan nan ban ganki ba. Saman kika sake haurowa? Ai dole kika na hauro sama. Mutum da mijinsa amma ya ringa gudun shi. Wai da Allah ya tambaye Ni ne ta a rayuwa. Ko baya so na ni? ba ki da matsalar komai kuma ba ki rasa komai ba kuma ba san ki bane bayani amma ke matsalar da kika samu kin kasa fahimtar waye shi shi mutum ne wanda ya samu matsaloli da yawa a baya kuma baya kaunar su sake maimaituwa shi sai yake kafa kafa da mata ya sa samu damuwa ke kuma kin kasa fahimta idan ya zo yana fushi irin wannan bai kamata ke maki fushi ba sai ki kwantar da hankalinki ki saurare shi ya saurare ki ku fahimci juna amma ya yi fushi kin yi fushi bayan shi ya samu matsala dalilin mace ne ya ke tunanin abin zai gyaru Allah sarki. Ko shi yasa ya kasa sakewa da ni? Kana tsoron karin je na mai irin abin da wayancan matan suka ba. Eh to ani ba haka nake ba. Ya san fa ina son shi. Ina son shi. Ba zan mai irin abin da wayancan matan suka mai ba. Amma kin san wani abu? Ni ba lokacin auren fa bai faɗa min yayi aure auren nan ba. Ba mamaki shi yasa ake ta wannan kauce-kauce. Ko yana tunanin zan gano. To ani wannan ba matsala ba ne. Ni ba ko mata ɗari ya aura. zan iya zama da shi tunda ina son shi wallahi ina son shi hmm, haka ne to yanzu kin san menene so nake ki kwantar da hankalinki in kin ga yana fushi ke ki sauko in kin ga cikin damuwa ki kyale shi in yace yana son abu ko ba kya so ki dinga yi saboda a zauna lafiya ki tarkata komai dan Allah ki watsar ki daina irin wannan abin kin ji to mu sauka mu tafi ɗakin mu saboda in zo ya gama anan zai faɗa. na yi mamakin ganin ka saboda ni ko in ka banje ba bare ma an dauka cewa ka dawo iko Allah har na bude gate na shigo na fita na saki abin nan bai baka ji ba za ka ci ba za ka gida a ina dai sama ana shi ba muna araba da ita nan bakuwa ni kawai sai ni ji motsi na dauka shi wani zai dafa shi to kuma amma na san ai tare ya ka ba fita to ina zuwa kawai sai ga yarin na ta je dakin ka ta ko za ta kuma me yasa kake barin kofar dakin ka bude baba kamar ya bude menene kina ji taso dan taso ki tashi je ina ke rabu da ni ba da ki sana a matsala matsala kuma <clears throat> ke ne ki mijin Allah ki bani ki ne faida ya dawo eh mm. alhamdulillah yanzu ya dawo na kasa yanzu ya dawo kwatun ɗazu na yi kira zai na kai na zai ce na yi ba wannan nake nufi ba kina ji don ma yana dan tsaya wani sa'i su gaisa Allah zai saba bana kasa kina ji ya dawo tashi zaki yanzu ki zo fita mu je ina ba inda zan je ki zo ki same na ɗakin miji na ki ce ni in fita in je ina to ai na same ta ta shiga ɗakin ma ta mutu ba yake ai baka nan ima na ɗaukar miki ya ga haka to ɗaki na to ai na rufe kofa kafin na fita ga mu kulli na Amina sai idan Zainabu ce ta bude mata gaskiya to ai Zainabu ta riga ka fita ai ta fita kafin ma kai ka fita ni ba abin nan fa ya fa ishe ni fa gaskiyar magana ni yarinyar nan fa ba ba na shiga damuwa fa ta zo ta gidan nan fa kaga abubuwa fa sun isa daidaito. ni ayyuka na gaba ɗaya sun dagule kai rubutu ma ni na kasa yi in na zo na bana iya yin komai saboda tunani tunani ya hakan ya safa gaskiya mm, binciken da muke na cikin gidan nan ina ganin ko dai dan sandan nan na unguwa ne ko ko menene ni ina zargin wasu abubuwa bai gaskiya naga abun yana ta tafiya hainiya da haka yanzu na sake nemo eh, wani jami'in tsaro ya zo ofis mun zara da shi na masa bayani to yanzu maganar da yake gaya min shine a sanya za a ɗauki hotonta yawa in ya so sai na bashi sai ya je a ci gaba da bincike kaga akalla a yi cigiya to amma ka gani ina na ga wani damar da zan yi wani ɗaukin hotonta in na je ƙasar da zan miki akwai fa matsala fa girman matsalan ya ɓaci ki zo mutum. matsalan nan ke ta shafa ni gidan mijina ne kuma ɗakin mijina na zo ke ce za ki zame miki matsala tunda ɗakin wanki ne ni ba ɗakin mijina ne hmm. to yanzu din mu je a haka kina ji ki zo mu sauka sai ki kwalliya ki shirya kafin ya ƙaraso ni ba na so ya auro ne da daudarki kina kuma kan bani ba to ai daga wannan kwalliyar ba daga wannan kwalliyar ba kwalliyar hijabi na san nake zo ya ganta An yanzu a sai saki mai wata kwalliya hmm, to amma biki ga wannan hijabi ba ne ai ita kwalliya ba a yi da hijabi in kika dan sabunta kika sauya sai ki fi shi wannan hijabin ai bai yi ba ki san kwanda yake son hijabi hmm. ni da ki bani dan Allah ya annabi ya zo ya same ni a nan gurin Me kin ga in aka ce kwalliya ana nufin a matse a tsoke inda hali ma ki sa ƙananan kaya zai fi burge shi ni muna jan doguwar magana na fi so mu sauka. To to ba da ai ka gane idan ka tsaya ka sai ce ni al'amarin yare ma ko anya babu aljan ciki an anya ba shi dani sai ka kasa gane a ina mai take ciki amma ina ba ta hakuri na ce ta yi hakuri. za ku tabbatar hankalinta ai ni ma dai na rasa me zan ce gaskiya ni dan dai kawai an don kwafe ne dai ina biyayya amma dai ni zama yayi na a gidan nan gaskiya ishe ni gaskiya akwai dai akwai sarwa gaskiya sarwa ne ba zan ba inda zan na lillahi wa inna ilaihi raji'un inda zan ki yanzu kin karbin zama kunci cikin kunci to me zai saki cikin kunci gidan mijina ne dan ya zo ya gani a cikin ɗakin shi kenan sai ya zama kunci kuma a gare ki Ba abin da nake nufi ba. To ko kai yake sanya mu matsalar ne? Kina ji? Ni abin da nake kallowa kin ga kan ki zo ma aikin gani dan uwana ne muna tare na san halin sa to shi mutum ne mai son gayu mai son kananun kaya. In kin yana kuma hijabi ne. In kika sa kananun kayan nan kika shafa foda kika fesa turare sai ki furge shi. kina nufin ni da miji na kin fiye da abin da yake so. Kariya ta ba haka nake nufi ba. Abin da nake nufi. Yake ma kin sani matar ya ke kamar ba wai Allah ki rabu da ni. ne ba inda za ni hijabin Ya yi. to mu je a shafa fauda ai ba fauda mm. su jan baki ko akwai babu shi ne mu je mu je ki daina kafiya mu je kash mu je ni ko kaɗan ba na so ku haɗa ido in a ah, ba ka su ma haɗa ido iwe ba haka ɗin ba in kin tsasi ki zo mu je me haka na ganki haka tsaye tsage tsage daga sama nake na sauko da wannan ke dama neman ki nake barin gaya miki yanzu nan na shigo ba ki gaya mu ai na kika samu kullun ɗaki na har kika bude min kika sa wannan mahaukace ta cikin min cikin gida ba ni ce na bude ba ita ce ta shiga saboda ka manta kofa a bude shine ta shiga yanzu ma daga can nake nake ta kokari da kyar na samu na da ita nan wani kokari kike ta yaya zaki ki fita bayan ke kika jaji kota tun da yarinya nan ta shigo gidan nan ba a samu zaman lafiya ba kwata kwata abubuwa na sun bi sun dagule sun zama wasu iri kin yana ni sakewa kin haɗa ni gaba ɗaya ne abin da ya kamata na yi duk abin da ya dace ne shi yanzu ba shi nake yi ba kullum na cikin tunani saboda kin samu rudani kin kama shi cikin gidana ki gaya min gaskiya a ina kika iya samu kulli na saboda ba yanda za a yi a je a bude min kofa bayan na sanar rufe kofa ta eh Kayan haƙuri insha Allah zan ci gaba da ƙoƙari ga ba a samu matsala wani matsala da an riga an gama samun ta abin da nake so yake tunda dai har ta iya tattakawa lafiyar ta lauta ɗab-ɗab, ta hau sama ta huce kwano ta shiga mun cikin ɗaki to ki gaya mata ki saita mata layin da za ta bi dab dab dab ta huce ta bar gidan nan ta san daga inda ta zuwa yi yawa kin amma ya barin ta gidan nan abu ne mai wahala saboda ta fara son kawai haifar ta haka gidan kawai mu ga abin da ya gani kawai ta fita zan yi kokari in ga yi hakan kai haƙwai. na shiga uku zan yi ta tafi ni ma wallahi a cikin tashin hankali nake yanzu bakon tatta da ta ishe na haka ya haka ya za a ce ban kulle kofa ba السلام عليكم Usama. Usama ya za ka kyale na haka ne akwai matsala fa ya fa kamata ka shigo cikin lamarin nan Usama ya kai dan cikin gida ne ya kamata fa kawuna da yawa su haɗa kan al'amarin ni fa na fara nema fa in dan shigo na hali akwai damuwa gaskiya wai har yanzu ok gobe gobe nan ta da ke lafiya matar yayan wani abin da kika kasa ganewa har yanzu duk duniya babu namijin da zai ganki bai ce yana son ki ba bari mijinki da ya aure ki ku kai dogon zama da shi ki daina mafarkin haka zai faru saboda babu yanda za a yi kin je makwara babu abin da kika rasa saboda haka kowane mutum na duniya ya same ki zai farin ciki Au, ashe ma kin san ni matarsa ce ashe. Amma shi sai kakkaucewa yake na nuna ni ba matar shi bace. Sai gudu na yake yi. Amma da Allah baki je bikin mu ba lokacin auren mu? Eh to, kin san ni da ke ina makaranta. Maybe lokacin bikin na na makaranta ne abubuwa da yawa ba a yin su da ni. To ina da. Insha Allah na yi alƙawarin sai na dawo da farin cikin shi. na wancan bakin cikin da wayancan matan suka cusa mishi in Allah da sai na kokarin na ga farin cikin shi ya dawo ko da ku zan rasa rayan gwara ka zo a zo a gaskiyar magana saboda ni ba na shirin yin wani abu wasu lokutan in muna magana da ke ina jin daɗi amma idan kika ƙyanna ina shan azaba dan Allah ki daina canzawa kullum ki zama a haka inda aka farin cikin mijina ne, ai babu abin da ba zan iya ba insha Allah abin da na lura da yaya Ali duk abin da zai faru da shi game da wata zai iya ɗauka amma idan har zai shafi mutuncin iyayensa to baya haƙuri akan wannan abun na karance shi sosai na kuma lura da matsalolinsa na gano cewa abin da ya raba shi da matansa to rashin girmama iyaye ne da ba sa yi iyayensa ko na ce iyayenmu to in har zaki kokari ki kiyaye wannan duk abin da kika san mahaifansa suna so ki yi ina ga ba za ku samu matsala ba ni fa me ya kai ni me ya kai ni taba mutuncin iyayen shi ai duk abin da zan faranta mishi zan yi kokari kuma iyayen shi ai iyayena ne na ne fa ba ki ga yadda baba yake min a gidan nan kamar shi ya haife ni irin kyautatawar da yake ma Allah da ya kyauta haka ya kamata ke ma ki kasance tunda na riga na wari miki kai akan wannan bangaren na nuna miki cewa iyayensa sun fi masa komai ke kuma na fahimci kamar kina son sa to san da yake san da kike masa wata kila zai baki dama ki girmama iyayensa dan girmama iyayensa shi zai baki dama zama da shi kuma shi zai wargaza zaman ku ba. da na ji an min labarin ya zauna da wata mace kin ga labarin da kika bani ran nan kwana ne ban bacci ba ani ba na son na ga mace koyaya ta rabe shi wallahi ke ni ba mace sauro wannan dan ba dole ba wallahi ni ba na son ga ta rabe shi kin ga ya kamata ya tunda na gama fisa fisan turaren nan mu je na ga mijina wallahi na haƙa na ganshi zo mu je ki faɗa kin ga ba yanzu ba tun da yanzu nan ya dawo ki bari idan ya ci abinci ya wanka ya canza kaya ya kintsa sai mu je ni turaren ma kaɗai kika fi sabu ki kina fauda da jan bakin ba kina da sauri ki bari za mu je ai kin sama abokin ƙarshe ne shi shi yasa bai ramu da wata hoda ba wanka ɗan Allah ki tashi za mu bari a nisa yanzu bai fi na san ya shiga yayi wanka yi alwala ba in ya fito lai zarafa. ai ba zan ki yana ni matsala ko kuma kina bani ba